makaɗa da mawaƙa kenan suke ta sheƙe ayarsu a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na abubakar tafa ɓalewa da ke wajen garin bauchi inda dandazon magoya baya suka yi da dafifi domin taryan tsohon gwamnan jihar bauchi dr malam isa guda matawalin bauchi shi dai tsohon gwamna malam isa guda tun bayan da jam'iyyar pdp ta sha kaye a zaben da ya gabata kimanin shekaru biyu ya bar najeriya domin yin jinya a kasar ingila dawowar gwamnan jiharsa na haihuwa in ji tsohon kwamishinan yada labarai alhaji salisu barau ta fawa balewa shine godewa 'yan jihar Bauchin bisa kyakkyawan fata da suke da shi a gare shi allah subhanahu wataala da ya kama wannan rana da da ake zaton ba zai yiwu ba shine ranar da malam isa ya guda zai dawo jiharsa ma'aifarsa bauchi garinsu bayan allah ya jarabce shi da jinya da ya tafi kasar waje wanda rana ce a wurinmu da kuma iyalansa da dukkan magoya bayan zaman lafiyar jihar bauchi rana ce ta godiya wani abun da 'yan jihar bauchi ke dokin sani shine matsayin tsohon gwamnan a siyasa da kuma batun karban gida da hukumar efcc ake ikirarin ta karba ga abin da malam isa ya ce kan waɗannan batutuwa har yanzu ban da jam'iyya muna bin shugaban mu a jiran buhari shine president na najeriya ne allah ya bashi shugabancin najeriya kuma ya zama wajibi kowa ya dinga mishi addu'a kuma a lokacin siyasa in ya zo ko kuma in ya matso lokacin ne za mu tunani a wace jam'iyya za mu shiga amma yanzu da kana da jam'iyyar da baka da jam'iyyar duk wannan shiri ta ne muna zumuncin mu na abin nan kuma yau za ka ga a fagen apc a nan za ka ga yan pdp a nan za ka ga yan ac a nan za ka ga yan jam'iyyu daban-daban sun taru a cikin sun tawagan da suka rako ne daga airport to saboda haka kowa na wani ni ba na bambanta kamar da kuka sani to akwai wani abu wanda yake an ce wannan gida da muke ciki yanzu hukumar nan da take yaƙi da tattalin arziki ta kwace shi to wannan kuma sai ku je ku tambaye su <laughs> ita dai gwamnatin jihar bocin ta ce tsohon gwamnan isa ya guda ya bar mata bashin kuɗi da na cikin gida da na ƙasashen ƙetare har naira miliyan dubu ɗari da ashirin da biyar abdulhad muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya